This 250,000 solar-powered water project built to complement water supply in Duse and its environs was officially commissioned by me. Thank you very much. Shugaban Najeriya kenan Muhammadu Buhari ke buɗe cibiyar samar da ruwa a dutse wadda za ta rinka amfani da hasken rana. Gwamnan Jigawa Badar Abubakar ya ce. We have inherited a supply of 4 million liters in Dutse. Now we add 9 million. Mun gaji jimlar lita miliyan hudu da ake samarwa a dutse da kewaye a yanzu. Wannan cibiya za ta rinka samar da ƙarin lita miliyan tara idan aka tara lita miliyan goma sha uku kenan. Amma abin da ake bukata domin wadata dutse da kewaye shine lita miliyan ashirin da biyar. Alhaji Ibrahim Muhammad Hannun Giwa da ke zaman kwamishinan albarkatun ruwa na jihar Jigawa ya yi bayani kan yadda cibiyar za ta rinka gudanar da ayyukanta. Wannan katafaren cibiyar ruwa dai ta farko kusan irin ta kashi hudu ne sabbi fur suna da rijiyoyi guda talatin da biyar ita wannan da kake gani a tana da rijiya goma kuma dukkanin hasken rana ne yake sarrafawa yake tafi da ita a samu ruwa amma a tsarinmu shine wannan zai dauki dutse akalla shekara biyu kafin a abin da ake cewa katafaren tsari na ba da ruwa na dutse wanda shi kuma zai ke samar da lita miliyan 25 a rana wanda za a jawo ruwa kilomita 50 daga nan daga sintilmawa zuwa nan baya ga cibiyar ruwan mai amfani da hasken rana shugaban na najeriya muhammadu buhari ya kaddamar da hanyoyi guda biyu da gwamnatin jigawa ta gada kuma ta kammala ayyukan su a yankin kasar hadeja har ma kwamishinan ayyukan da sufuri na jigawa injiniya aminu usman ke cewa ɗaya daga cikinsu wanda yake phase 3 ne shine wannan na guri zuwa zuwa abonebo saboda phase 1 mun tadda an ba da aikin phase 1 phase 2 phase 3 amma a cikin aikin da aka bayar sai muka fuskanta cewa phase one ne aka dan fara biyan dan kudade wajejen biliyan biyu a cikin aikin biliyan goma sha daya wannan gwamnati ta zo ta biya kudin nan na phase 2 sannan kuma muka yi flag off na phase 3 sannan kuma gwamnatin nan ta gama wannan shi phase da izinin Allah a yanzu haka babu dan kwangilar da yake bin kuɗi akan wayannan hanyoyi yayin da jami'an gwamnatin ta jigawa ke farin cikin shugaba Buhari ya buɗe waɗannan aikace-aikace su kuwa 'yan hamayya a jihar ta jigawa na cewa wani tsari ne na hankaka mai da ɗan wani naka Nasir Laraba wani ɗan jam'iyyar PDP ne a jigawa a wasu wuraren kamar hadeja duk abin da ya je a hadeja babu wani sabon project fil kwaya ɗaya nasa wani guri aka je aka samu wani project wanda an yi an buɗe shi sai yanzu aka je aka yi sabon fanti a zuwan wannan gwamnatin ce ta yi hankaka mai dan wani naka sannan idan ka dawo nan dutsen maganar project kwaya daya shine wacce sola da aka yi shugaban kasa ya bude kuma wannan mu mun dauke shi ai abun kunya ne a ce ka gayyato shugaban tarayya ka zo ka nuna masa aiki shugaban karamar hukuma shugaban karamar hukuma ne zai wannan aiki sannan abu na biyu maganar kudin akwati matukar shugaban kasa ya kaddamar da maganar ba da kudin akwati to ya ɗaurewa yaƙi da cin hanci da rashawa gindi domin abin da muka ɗauki kuɗin akwatu corruption ne saboda haka shugaban ƙasa ko in ya kaddamar da maganan kuɗin akwatu to ya kaddamar da corruption ya kamata ya rusa hukumar EFCC. A talatar nan ce dai shugaba Muhammadu Buhari ke kammala ziyarar aikin nasa ta yi ne biyu a Jigawa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria.